رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة السلام عليكم بركم رسالة أولا شري نامو نا حكمة المسلمين fitowa na tara kamar yadda aka saba gani da jagoran shirin Sheikh Sharif Ibrahim Sali akar makalla barka dai barka madalla madalla to yau ma dai muna nan a cikin fatiha haka ne insha Allah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu idan dai ba a manta ba a makon da ya wuce muna ba mu wuce ba muna magana akan fatiha muna inda ubangiji maɗaukacin sarki yana cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi mun ce ubangiji maɗaukacin sarki a nan ya neme mu mu nemi shirya daga gare shi mu nemi tabbaci akan shirya da gare shi kuma mu nemi wato Allah Ubangiji ya shiryar da mu zuwa tafarkin waɗanda ya ni'imtar musu da ni'imominsa na zahiri da baɗini su ne annabawa da manzanni da kuma siddiƙai da shahidai da kuma salihai عشان أشوف إيه. القرآن يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وبن بدي يبين منا إلو إن متاني عشان سورة النساء بان يا بينا سو أنان أدؤول يا فسر سو أشان سو أنين الله وبن يعني إمتر مسو ya keɓe su da ni'imominsa bayyanannu da ɓoyayyu na duniya da lahira su wane ne su ne annabawa da manzanni su ne wato siddiƙai su ne ah, shahidai su ne salihai annabawa mun ce mazaje ne waɗanda allah ubangiji ya zaɓe su ya keɓe su da waɗansu sifofi na musamman kuma aiko da su izo mutane wanda ba a aiko shi zuwa mutane ba amma an yi mishi wahayi da irin ibadan da zai yi da kuma irin gargaɗi da zai yi mutane gwargwado ba tare da an ce masa ya matsa musu ba kurum dai bayyana musu tafarkin Allah hali irin na malami cikin jama'a su waɗannan ana ce musu annabawa amma waɗanda an aiko su musamman ga wasu mutane ga wata al'umma ko wani gari ko abin nan to su waɗannan manzanni kenan cikin manyansu su dai an san ulul azmi manya-manya kamar sayyidina ibrahim alaihi wato nuh da sayyidina ibrahim alaihi salam da musa da isa da sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan su ne manya-manyan annabawa da suka yi gwagwarmaya da wahalhalu iri-iri a duniya sun sha wahalan al'ummu na kafurai wahala iri-iri amma duk da haka allah ba su nasara a kansu su annabawa nan Allah ba su wato wasu sifofi wa'annan sifofi kuwa su ne gaskiya da kuma amana da kuma kaifin hankali duk annabawa suna da irin wa'annan sifofi an kore duk ƙarya da gare su an kore cin amana da ha'inci daga gare su haka kuma abu na, na uku shine Allah Ubangiji ya kore balidanci rashin fahimta daga shi to su wa'annan annabawa Allah Ubangiji har wa yau su annabawa da manzanni din nan ya ba su abin da muke ce masa isma isma din kiyayewa daga aikata abin da Allah ya hana tun gabanin annabci da har bayanta duk wani abu wanda zahirin shi ya zo a shari'a kamar laifi ne annabawa suka aikata to idan an bi shi da hankali an fahimce shi to ba laifi ba ne ubangiji ne ke su yi haka nan saboda ya yi musu wato zargi irin na ubangiji ga bawansa wanda ya yarda da shi saboda haka ashe zargi ma da aka yi wa annaba ɗaukaka ne a gare su saɓanin abinda allah ubangiji ya yi ma sauran waɗanda ya ambace su kamar siddiƙai siddiƙai su wane ne siddiƙai siddiƙai su ne bayin allah waɗanda sun yi imani da wani manzo daga cikin manzannin allah sun gaskata shi kuma duk wahayin da ya sauka daga Allah ga wannan annabi sun yarda da shi ɗaya biyu uku har zuwa ƙarshensa hmm. komai ya faɗa sun yarda to wannan yarda yana taruwa yana taruwa yana taruwa shine zai zo wato gaskatawa ya taru ya taru har ya zama siddiƙanci sai a cewa mutumin nan siddiƙi kamar sai na abubakar duk abin da annabi ya zo da shi yana yarda yana gaskata shi yana gaskata baya mutunta komai haka ya zama siddiƙi maryam uwar annabi isa saboda yardanta da hukuncin allah an ce mata za ta haifu ba tare da namiji ba ta yarda bata musunta ba a ranta shi yasa ubangiji yana cewa ummuhu siddiqatun uwarsa shi annabi isa ya ce to shi Siddiqi, bambancinsa da annabi mai yiwa ne wani abu wanda yake ba daidai ba ya zuciyarsa sai dai ba zai aikata shi ba sha'anin kowane waliyi mai yiwa ne tunani mara kyau ya shiga zuciyarsa hmm. amma ba zai aikata ba saboda haka ubangiji yana faɗa a cikin alkur'ani innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun sani mutane majiya tsoron Allah wa'inda Allah ba su taƙawa su waɗannan idan wani abu tunani na banza daga shaidan ya taɓa zukatansu to ba za su aikata kafin su aikata sai ka ga idanu sun buɗu fahimta ta zo hankali ya dawo nan da nan sai su nisanci wannan abu saboda haka yana ce tazakkaru sun tuna da umarnin Allah tazakkaru fa iza hum sai ga sun hangi hanya madaidaici ko kuma tafarki madaidaici halin siddiƙai shahidi kuwa shine mutumin da ya mutu a fagen fama fagen yaki da wajen ɗaukaka addini wannan shine shahidi na mu'tarak shahidin yaƙi to akwai waɗanda Allah ubangiji ya girmama su ya ba su darajar shahidai su ba su yaƙi ba amma ba su darajar shahidai kamar mutumin da ya zai je yaƙi bai je ba ya mutu a gida saboda wani kiwo ya kashe shi za a rubuta shi shahidi ne wannan mutuwa shahada ce haka mutumin da ciwon ciki ya kama shi ya kashe ya shi ya mutu shi ne mafun shi kuma shahidi ne haka nan mace wadda ta mutu bi jam'in ta mutu wajen haihuwa ita ma shahidiya ce haka nan mutumin da garu ko wani abu mai nau ya fada kansa ko dutse ya mutu ya kashe shi shahidi ne haka nan mutumin da ya fada a cikin rami ya mutu shahidi ne haka mutumin da yana tafiya a hanya sai ga masu tsare hanya suka fito masa suka kashe shi ya ƙi ya ba su abin sai bayan akan dukiyarsa ko kuma sun nemi iyalin shi ya tsaya yana jihadi akan ya kare iyalansa ya mutu shi ma shahidi ne wa'annan duk shuhada'u akwai lokacin da aka tambayi manzo Allah ya tambayi sahabansa shin menene wane ne shahidi a gunku sun ce wanda ya mutu a yaƙi ya ce a'a in haka ne shahidai al'umma ta aika ɗan ne saboda haka wane da wane da wane da waɗanda muka ambata nan da ya ambata ke ai dukkan su akan makalla wanda ruwa ya cinye shi ko wuta ta cinye shi duk shahidai ne dukkan su shahidai ne duk mutumin da ya mutu a cikin wani yanayi wanda baya cikin ikonsa to ya samu shahada saboda haka shahidai din nan a nan duniya suna da hukunci daban da mutane can kuma kabari suna da hukunci daban da na mutane a nan duniya in an kashe mutum a fagen yaƙi ba za a yi mishi sallah ba ba za a yi mishi wanka ba kurum a sa shi kabarinsa domin yana da ranshi shi bai mutu ba saboda haka ba za a yi mishi sallar jana'iza ba za a kuma canja suturan da ke jikin sa a ai kenan za a rufe shi da abin da ya sa ya sa amma waɗanda sun mutu a gida kamar waɗanda muka ambace su waɗanda an ba su to waɗannan za a yi musu duk abin da za a yi wa musulmi wanda ya rasu a can kabari kuma su waɗannan shahidai rayukansu suna nan ubangiji zai sanya su a cikin yanayin wasu tsuntsaye kora suna ta kiwo a cikin wato aljanna cikin dai gaduna na aljanna har sai ranar da aka tashi saboda haka gobe a lahira idan sun tashi za su zo ne ɗauke da takubansu da dai kayansu na yaƙi ga jini yana ta zuba su tsaya a ce su wane ne waɗanda a ce shahidai kenan ubangiji ce a bar su su shiga aljanna <laughs> sannan wani mala'ika a lokacin sai tashi ya nuna su wani ne bayan su waɗanda suna da haƙƙi a kan Allah su shiga aljanna Allah ko babu haƙƙin bayansa a kansa sai da yardansa wane ne waɗanda Allah ya ɗau alkawari cewa zai sa su cikin aljanna ba tare da an tambaye su ba irinsu a cikin musulunci suna da yawa amma na wannan ranar sai a ce to wane ne kenan su kansu masu tambaya to wane ne wanda yana da awar cewa yana da haƙƙi akan Allah wannan ka ai babu shi sai ubangiji ya ce to duk wanda ya yafe ma dan uwansa musulmi wani abu na fitina ya shiga tsakanin sai ce na barka saboda Allah kuma bai rike zuciyarsa ba shi ma ni na yafe mishi ya tashi shiga aljanna ba tambaya a wancan ranar to waɗannan su ne shahidai mutum ya maka abu ka zo ka yafe masa saboda Allah saboda Allah ba saboda ka yafe masa a lokacin duk lokacin da ka samu dama ka zo ka rama ba a'a kaya tafi ba baka rike kuma a zuciyarka ba to ka cancanci a wancan rana a kira ka ka shiga aljanna ba tambaya ba bude kaya kamar mutum ne ya zo custom eh. ba za a ce ka wuce kawai sai ka ji daɗi a zuciya eh. haka nan salihai shi salihi wane ne salihi salihi shi ne musulmi mumini wanda ya cancanci ya yi wa Allah ibada kuma ya cancanci Allah ya karbi ibadarsa to wane ne shi wannan Shi ne mutumin da ya bauta ma Allah da abin da Allah yake ce a yi mishi bauta da shi kuma ya nufi Allah tabaraka wa ta'ala da ibadarsa wannan mutumin nan ya cancanci a ce masa salihi ya zama salihi wato ya daidaita ya cancanci ya yi wa Allah ibada Shi ne kullum sai ka ji inna ladzina amanu wa salihati amanu wa amilus salihati duka je imani da kuma kyautatawa cikin ibada togaye ne ba sa rabuwa to wa'annan salihai su kuma suna tare da wa'annan da aka ambata annabawa siddiƙai shahidai wato annabawa in an ce annabawa a nan manzanni sun shiga cikin su da siddiƙai da shahidai da kuma salihai ubangiji yana cewa hasuna ula'ika rafiqa lalle wa'annan sun yi kyau ga abota ga mutumin da aboce su nan duniya za ka aboce su da bin tafarkinsu can lahira za ka aboce su da samun tarayya da su wurin allah ubangiji maɗaukacin sarki gidan aljanna to shi ne siratan lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim banda waɗanda allah ubangiji ya yi musu fushi to shi fushi ma'anan shi a cikin rayuwa wani jini ne wanda zai tafasa a zuciyar mutum saboda son mutumin nan ya afkama wanda ya ɓata ran shi ya yi azami shi wata ukuba ko wani bala'i son da mutum ya yi ramuwar gayya eh. ga wanda ya ɓata ran shi to wannan ma'ana shine fushi wannan ma'ana baya dacewa da Allah Ubangiji domin ba wanda ya isa ya tayar ma ubangiji hankali ba wanda ya isa da zai sa Allah ubangiji irin waɗannan eh. abubuwa za su same shi saboda haka fushi a wurin Allah za a fassara shi da ƙarshen ma'anan shi shine waɗanda Allah ubangiji ya rubuta musu azaba saboda suka aikata aikin da za su cancanci fushi da ita ayyukan da suka yi su wane ne waɗanda Allah ubangiji ya yi musu fushi yahudawa me yasa yahudawa sun san tafarki sun san gaskiya amma ba sa so su bi gaskiya game da annabi muhammadu game da musulunci duk abin da sun sani na annabi muhammadu ba za su ce amanna ba sun sani kam sun sani sun san shi kuma ba sifofinsa a cikin attaura da zabura da sauran littattafan annaban su duk yana nan sifofin da suna nan amma ba za su yarda su ce amanna ba wa'annan sun san hukuncin allah da umarninsa a fili sun ce mun ji mun ƙi saboda haka azabar allah ta tabbata a kansu wannan azaba kuwa ana kiranta fushi to wala dalil abdalin kuma wasu wane ne banda wato banda allah ubangiji karka samu tafarkin waɗanda ka yi fushi da su ko kuma waɗanda ɓatattu waɗanda sun ɓata daga hanya su wane ne nasara me yasa nasara sun zama batattu domin su nasara sun batar da abin da annabi isa ya zo musu da shi sai suka fada a kan abin da bolus eh, ya zo musu da shi bolus ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman yahudawa wanda yana aiki tare da su wato sarakunan lokacin kamar hirudusa da makamantarsu. a zamanin belafos to sai da awar cewa yana tafiya a tsakanin nasira da baitul maqdis sai wai annabi isa ya bayyana a gare shi yake aiko shi zuwa ga almajiransa daga nan ne aka samu abubuwa da dama sun shiga cikin christianity wanda da babu su kamar trinity abu ne wanda yake an sani shigagge ne cikin christianity innovation ne ba abu ne mai tushe a cikin addinin annabi isa ba amma yanzu ya zo ya ringiyayi wato jama'a har ma martin luther lokacin da ya yi reforms shi mm-hmm. ya yi gyare-gyare ya rubuta a taura da hannun shi ya fassara cikin harshen germany ya yi gyare-gyare sosai a ciki amma bayan shi protestant sai suka koma akan abin da ya kamaci catholic babu bambanci tsakaninsu da catholic wajen yarda da trinity din wajen shirka da cewa annabi isa ubangiji ne ko kuma ɗa ne na allah ko da shike ƙungiyoyin kiristoci daban-daban suna bambanta wajen fahimtar cewa annabi isa ɗa ne na allah wasu sun ɗauke shi ɗa ne na allah wanda ya haife shi wasu kuma sun ɗauka a'a ai kasancewar shi ɗa na allah wai a wajen wato keɓewar allah gare shi da ɗaukaka shi daidai yake da kamar mutum wato da kamar mutumin da zai ɗauki ɗansa wato wajen biyayya ne to amma musulunci baya karɓar duk wani abu mai shubha irin wannan kiristoci idan ka lura tun daga bayan annabi isa allah ya ɗaukaka shi ba abin da sun tabbatar a bisa tsari har ma batun tarihin haifuwar annabi isa date ɗin da aka bayar na cewa wannan shine na haifuwar annabi isa ba daidai ba ne dai ɗin da aka bayar na cewa eh, su sun imani da mutuwar annabi isa ko da shi alkur'ani ya kore wannan ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa lakin shubbiha lahu dai ɗin da suka bayar na cewa wannan shine ranar da annabi isa mutu ba su daidaita da shi ba balle ma in ka gwada tsakanin wato eh, wannan date na gregorius da shi wannan julian daban-daban ne saboda haka littattafan ma da aka rubuta a cikin christianity duka ba a rubuta su a zamanin annabi isa ba kamar yadda josephus ya bayyana a cikin littafin shi na tarihi in ka duba shi wannan eh, abinnan eh, matthew da shi eh, Max wato marcus da wannan abin wanda ake ce masa menene abin da john da luke wa'annan guda fudu din ma ba a rubuta su ba sai bayan annabi bayan daukakan annabi isa ko daukawar annabi isa da kamar shekaru 60 saboda haka wato daidai suke da irin hadisai da aka tara bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun ba da labarin ta'ura sun ba da labarin linjila amma ba su ne ainihin linjila wanda annabi isa ta asali wanda annabi isa ya zo da shi ba domin wancan linjila a cikin harshen hebrew ne a rubuta ta amma wannan lingi waɗannan lingilai da aka samu duka a cikin harshen greece ne aka samu daga nan aka samu wasu an rubuta cikin harshen samin ra wasu kuma an sa a cikin sanskrit language na sanskritiya da dai makamantansu saboda haka dukansu rubutu ne wanda aka yi shi bayan annabi isa kuma suna da yawa a cikin tarurruka na kiristoci daban-daban tun daga farko tun kafin eh, sarki constantine constantinos yawa tun daga gabanin shi har zuwa zamanin shi lokacin da uwar shi hailana ta shiga christianity taruka daban-daban aka yi kuma an samu wato littattafai waɗanda aka rubuta su iri-iri waɗanda wasu sun hana su wasu kuma har yanzu suna ta saɓani a kansu duk turawa ne duk turawa gabaki ɗinsu saboda haka gospel na barnabas shi kaɗai ne wanda ya yi kwatancen linjila na annabi isa ko da cike mu musulmi ba za mu iya mu tabbatar cewa gospel na barnabas shine ainin linjila na annabi isa alaihissalam ba amma mun yi imani allah ya saukar ma annabi isa littafin linjila a taura na ainihi kaga ta bace ta annabi musa ta ɓace wa'annan littattafai guda biyar da ake sa da su genesis da to zabura shine littafin da allah ya saukar ma annabi dauda yakan tabbata wato shi zabura ya kunshi yabo iri-iri ga ubangiji don babu hukunce-hukunce na halal da haram a ciki duka yabo ne sai yabo kurum ga ubangiji saboda haka ya kamaci a ce in ma an yi wasa da abin da yake ciki ba duka ba ana samun ainihin wasu lamura na gaskiya a cikin shi abin nan ko da shi ka ai duk littafan duka gaba shi sifir takwin wanda yake genesis da wancan na fita da na adadi da tasniya da makamantansu na shari'a ai duk gaba ɗayansu akwai elements na ce din a cikin amma kuma an haɗa su da tarihin sarakunansu da tarihin yaƙe-yaƙensu da tarihi na rayuwarsu saboda haka an samu abubuwa da dama waɗanda an dangana wa Allah a ciki babu su ko da shike su yahudawa sun san ainihin abin da suke kai amma nasara kullum kana samun kungiyoyi suna karuwa har ta kai ga kowa ma in ya yi tunaninsa sai ya je kafa coci nasa ya ce jesus ya bayyana a gare shi ya zama shi ma annabi ne kowane zamani saboda haka qur'ani ya ambace su da masu ɗimanmu dimammu ko kuma batattu waɗanda ba su da hanya guda wanda suke bi turawa ke turawa eh ana iya cewa turawa ko kuma ana cewa kiristoci mm. domin turawa mutumin Eh, turawa mutanen turai ne daga baya ne suka shiga cikin christianity hmm. amma eh, kiristoci na ainihin ai akwai su kamar eh, su orthodox to na da akwai aramic akwai catholic wa'annan dukansu daɗaɗɗu ne amma turai yanzu ai duka suna bin wato protestant daga turawa turai har ka je in america ai duk wannan hanyar da suke bi to amma duk da haka ka ga addinin musulunci saboda ka gane addinin musulunci ba addini ne mai aiki da gaba ko kuma da keta ko abin nan ba ya yarda tun da ku kun yarda yahudawa duk da fushin allah da ku abin da kai din nan shine addinin musa to mun bar ku a kai. ku kiristoci duk da abin da kuke ciki na ɗimuwa kun yarda abin da kuke ciki din nan na annabi isa to mun bar ku a kai. saboda haka mun ɗauke ku 'yan uwa ne gare mu tun da kun yarda da wato message din na sama na Allah shi ke mun yarda da ku saboda haka an ba musulmi izinin ya ci abincinsu ya auri matansu mai wani wani ya tambaya ce to don mai mu ba ma barin matan mu su aure su suna yawan tambaya i to hakika tun musulmi inda ka same shi ya yarda annabi Musa annabi ne kuma annabin Sani. ya yarda annabi isa annabi ne kuma annabinsa ne ya yarda a taura littafi ne na allah ya yarda linjila littafi ne na allah kuma ya yi imani da wa'annan duka saboda haka in ya auri eh, kirista ba zai tozarta ba tozarta ta ba ba za ta taba jin zagin annabi isa daga bakin ko annabi musa ba ba za ta taba jin zagin a taura ko linjila daga bakinsa ba saboda haka za a iya samun zaman lafiya a family din ka gani aure dama hikimarsa a kafa family a samu kwanciyar hankali zuri'a da zaman lafiya to idan musulmi ya auri kirista za a iya zaman lafiya don musulunci ya bada izini musulmi ya ɗauki matan shi kirista ya kai ta coci ta yi ibadanta in ta gama ya zo ya ɗauke ta ke ta gida iyaka da 'ya'yansa zai sa sun gini musulunci ba ya barin su su yi tare da ita kuma ita lokacin da ta aure shi ta aure shi akan wannan saboda haka ubangiji yana ce alyawma uhilla lakum at tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna muhsinin ghayra musafihin wa la muttakhidhi aqdar wa man yakfur bil iman faqad habita amalu wannan aya ta yi magana ne akan batun halaccin abincinsu halaccin auren matansu amma ta haramta ma musulmi ya yi zina da su ko kuma ya bautar da su bisa sharaɗin da ba karɓaɓɓe ba ne ga addini saboda haka kana so ka auri kirista ka biya sadaki daidai yadda al'adansu ta faɗa ka aure ta bisa sharaɗinta ka kawo ta gidanka to a nan musulunci ya yarda kaga 'ya'yanka kirista ya zama kakansu 'ya'yanka kirista ya zama kawunsu ka gani mm. a nan musulunci ya kulla zumunci da kowane addini kuma musulunci shi kadai ne cikin addinai da zai ce musulmi ba zai zama musulmi ba muddin yake annabi kaza nan ba annabi na ba imanin shi da musulunci baya inganta imanin sa da musulunci ya yarda da waɗannan annabawa duka saboda haka yana ce la nufarriqu bayna ahadin minhum ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin su su annabawa gaba ki to ita fatiha gaskiya in an bi ta ɗaya da ɗaya da ɗaya ai za a kai wato wasu lamura na mamaki don haka ubangiji ya nuna ita Fatiha nan gabaki ɗaya ita ce ginshiki babba a cikin abin da ake karanta na addinin musulunci akar makalla anan da mu tsaya to babu lokacin mu yayi to babu sai kuma wani sati insha Allah to babu za mu ci gaba a wannan shiri namu mai albarka mai tarin albarka jama'a nan muka zo karshen wannan shiri namu sai kuma wani satin insha Allah za mu ci gaba a madadin malam ni nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh